صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اختفى أثرهم إلى يوم الدين باهتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا أكار ميك بوديرمو جاء الله تبارك وتعالى ديتا كداو جمو ولن مجلسي لمشي كراتل التاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين sallallahu alaihi wasallama na hamshakin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi allah ya ji kansa da Rahma. muna roƙon allah eh, ya ba mu ikon fahimtar daidai kuma ya hore mana aiki da daidai da za mu fahimta ya kare mu daga kurakurai eh, idan yan uwa ba su manta ba muna cikin wannan babi na 44 babu tawqir al-ulama wal kibar wa ahli al-fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalihim wa izhar martabatihim babin girma malamai da manya da ma'abuta girma da gabatar da su a bisa wasunsu da ɗaukaka wajen zamansu da bayyana martabarsu a farkon babi malam ya kawo mana ayan nan da suke cikin suwatu zumar wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana cewa waɗanda suke da sani ba za su zamto ɗaya ko daidai da waɗanda ba su da sani ba kuma Allah ya ce inna ma ya tazakkaru ulul albab wato ma'abuta hankula su ne suke yin tunani su gane irin waɗannan maganganu da Allah maɗaukakin sarki yake bayyana su a yau za mu shiga hadisi na farko ƙarƙashin wannan babi hadisi na ɗari uku da arba'in da takwas a cikin riyadu salihin ما يتي وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقربهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقربهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما وانا حديثي انكر بوش دقا آه، بابا مسعود أقبة أقبة لن عمر وان هلكتي يهلكتي ياكم بدر شيني البدري al'ansari mazaunin garin madina wanda su ne suka tarbi waɗanda suka yi hijira suka karɓi bakoncinsu suka ba su mafaka suka taimake su Allah ya tsara mishi yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wato mafi karatun littafin Allah shine yake limancin mutane mafi karatun littafin Allah shi yake jagorantar mutane wurin sallah fa’in kanu fil ƙira a ti sawa’a fa’a’alamuhun sunna, idan sun kasance sun yi daidai a karatun Alƙur'ani, to wanda za a gabatar shi ne wanda ya fi su sanin sunna nan da aka ce sunna ana nufin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai sunna a yaren larabci ba domin sunna a yaren larabci ana nufin hanya hanya ko ta tsariƙa ko wata al'ada da mutum yake kanta sawa'un kyakkyawa ce ko mummuna ita ce ma'anar suna asalin yaren larabci amma a yaren malaman addinin musulunci da yaren malaman ko da ke da muka ce yaren malaman addinin musulunci sun shafi malaman alkur'ani malaman hadisi malaman fikihu dukkansu duk da cewa akwai bambance-bambance wajen kawo ma'anar sunna in an ce sunna a wurin malaman hadisi suna nufin duk wani abu da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na magana ko aiki ko tabbatarwa ko siffa ta halitta ko ta ɗabi'a wannan a wurin malaman hadisi kenan da kuma musala amma wurin malaman fikihu da malaman usulul fiƙi su idan suka ce sunna suna nufin abinda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko tabbatarwa iyanan ba sa kawo ko siffa ta halitta domin su malaman hadisi sukan kawo abin da ya shafi halittar annabi sallallahu alaihi wasallama bayi da tsawo ko ba da dere ba ne kyakkyawa ne yadda kasan bashi take yadda kyan fuska shi yake yadda idan shi yake saɓanin wurin malaman zikihu su suna kawo abubuwa da ya shafi hukunce-hukunce ne za ka ba za su ɗauko su yi bayani a kan siffar idan shi ba ko siffar kyan shi kyan fuska shi domin wannan baya rataye da wani hukunci ko dirin halittar shi domin ba za a ce kai yanzu hukunci wajibi ne ko mustahabbi ko makruhi ko haramun ko ce wajibi ne sai ka aifi ɗa ko sai ka kasance yadda jirin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai ba hannun kai yake ba za ko wannan baya rataye yadda hukunci da zai hau kan mutane a ce wajibi ne ko mustahabbi shi sa malaman fiqh ko malaman usul fiqh ba sa tattaunawa wannan abu ba sa kawo cikin littafansu amma wurin malamin hadisi ana ka a shama'il yadda halitta shi take yadda kan shi yake mai tsarki yadda kunnuwan shi suke yadda hancin shi yake kaga duk wannan ba ba wani hukunci da zaka ɗauka karata ya kace to gafe yadda fuska shi take da haka kai ma sunna ne kai kokari sai kai buɗa ne irin wannan fuska. nan da ya shafi hukunci da zai hau kan ɗan adam ba shi ta malaman usulun fiki da fiki ba ta kawo wannan cikin ta'aribin sunna da suke kawo su ce abin da ya shafi kawo magana shi aikin shi abin da ya tabbatar har aikin nasa ma akwai aikin da baya shiga cikin dokoki na shari'a eh, akwai aiki da zai yi amma ba ya yi ba ne a matsayin akwaikwaye shi a shar'ance domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fuskoki masu yawa yana da fuskar cewa shi shugaban kasa ne yana da fuskar cewa shi ne alƙalin alƙalai yana da fuskar cewa shi ne mai bada fatawa yana da fuskar cewa mai aure ne miji ne a gida yana da fuskar kuma a matsayin na adam to akwai wasu abubuwan da yake a matsayinsa na ɗan adam bisa fahimtar shi ta yau da gobe ta rayuwa ba fuskar wahayi ba to a irin wayannan aiki da zai yi ko na abu da ya shafi experience ɗin shi ko gogewa ta yau da gobe ba wahayi ba wayannan abubuwan ba sa shiga cikin shari'a na fata mu kula da wannan hana abubuwan yake janyo suke kurakurai komai suka ji kawai sai suke aikinsa wannan ma shari'a ne a yanzu misalin aikin da zai yi amma ya faɗa ne ko ya yi magana ne a matsayinsa na ɗan adam experience ɗin shi ba wai wahayi aka mai ai ya wuce ya ga wasu suna yin kilili an san kilili ai barbara tsakanin jinsin dabino namiji da jinsin mace ba ana haɗawa ba ya wuce sai ya ga wasu suna yi sai ya ce ai da kun bari kawai da ce kun yi ba sai su suka fahimci cewa fa lamari ne kamar na wahayi sai suka bari dabino ya zo da yi ƴaƴa ba suka kai ƙara suka faɗa da shiga fa abin da kake ne sai ce ai ku yi abinku ku yi killinku ku kuka fi sanin lamarin duniyar kun ga nan ba wai wahayi ba ne domin da wahayi ne ba za ka ga sabanin haka ya mutu magana ne bisa experience da yau da gobe na fata an gane wani aikin naka kuma zai zamto ba wai yana nuna haramci ba zai yin wani abu kamar yadda aka kawo damo ɗin nan ba an kawo damo bai ƙi ba ƙi yayi ba shin wannan kin da ya nuna haramun ne yace shi kyama yake baya jin sha'awar ci shi bai saba cin naman damo ba amma sauran kafai ba cikin lafi abun sun sun cinye kun gani nan ya bari ne a matsayinsa na ɗan adam ba wai maganar doka ta shari'a ba ko ya haramta musu shi ba ban saba da shi ba cikin gidanmu ba a ci kamar kai yanzu wani za a iya samu diyar da kai ba zai ci naman akuya wani ko koye mashi kai ya ci sai ya yi amai a ganin ai wani kuma naman da yake so kenan wani ya ci a kowace na sani idan ta ci naman akuya yanzu to gobe za a ganta da kuraje gaba ci da a jikinta a ganin ba za ka ɗauko shi ka ce ai shari'a ba ce Allah ya samu daji. abin da ya kai mu wannan eh, fa in kanu fi sunnati sawa da aka sunna din da ake nufi da aka kawo a sunna ana nufin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sani sun yi daidai alqur'ani to sai a zo kuma wanda yafi sanin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a fifita فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إذا سنة توسني داي داي أسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيأقبا تدى وان يرقى هجرة wanda ya fi هجرة هجرة hijira ƙaura daga makka zuwa madina wannan shine to amma idan aka samu wani wuri da ba makkan ba ba madinan ba ana so kuma a sanya limani sai suka zo sun daidai a sanin alkur'ani daidai a sanin sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to za a duba in babu ma hijira sai a dubi ne ne cikinsu ya fara ƙaurace wa sabon Allah tana iya yiwa a lokacin da suke matasa an ɗan yi eh, abin da dai bai dace ba to sai a du'ai kamar sibin mutum ne za a ce za a kawo aiki ake bayarwa a wurin aiki wane kaza wa na yi kaza na yi kaza na yi kaza shaida ce to aka yi a abin duniya ina da abin lahira sai a dubu wane ne misali suna ɗan shekara ashirin da biyar kowa ana ɗan zuwa cace wannan kuma ana zuwa kalle-kallen abubuwa tare to ɗayan shi ana shiga ashirin da shida sai wankan tsarki ya tuba shi kuma ɗayan sai da ya cika shekara talatin ya tuba nan idan aka zo ɗora su a ma'auni za a zaɓi liman wanda ya riga barin waccan baɗalar shi za a sa mun fahimci domin kada wani ya ce yanzu ba maganar hijira muna zaune a nan tare kuma tare muke karatu gashi kuma tare eh, muke karatu wurin malaminmu gashi za a nada limami kuma ai duk mun haddata alkur'ani tare sa'annan sunnar ma gwargwadon hali tare muke karanta ta to an aka zo bambanci sai a dubu wane ne ya fara wankan tsarki har waccan hanyar an gani fa’in kanu fi sunnati tsawa’an fa’aƙdamuhun hijira fa’in kanu fi hijirati tsawa’an fa’aƙdamuhun sinnan idan kuma suka zanto daidai tare suka tuba da tare suke zuwa a jefri eh, ko 8:30 ne ko menene ne duk tare ake yi ko jin daɗi ko to kuma tare suka dena rana ɗaya suka dena suka rungumi sana'a da abubuwan kwarai da zuwa wuraren karatu sanin alkur'aninsu daidai sanin sunna daidai kuma sun kaurace wa saban Allah lokaci ɗaya to da me za a gabatar da su sai a dubu wane ne ya fi dattako wane ne ya fi shekaru فأقدمهم سنا سنا أنا نفن شكروا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه kada mutum ya yi limanci ga mutum a cikin wurin da yake shugabanci a cikin shugabancinsa shine fi sultanihi wurin da yake shugabanci misali shine shugaban wata ma'aikata shine shugaba kuma yana da kunganan ko da fa wani ya fi shi sanin amma in dai shine shugaban wurin to shine ya cancanci ya jagoranci limanci sai dai in kuma lamarin jahilci in yana da masaniyar da zai jagoranci mutane sallah ko da wani ya fi shi to wani ba zai zo kawai ya shige gaba ya jagoranci sallah ba ko a ma'aikatar shi ko kuma mace shugaban karamar hukuma a wurin da yake shugabanci komishina a ma'aikatar da yake misali mala ismail a wannan maka ibn abbas ibn mas'ud ibn mas'ud kana ibn mas'ud kai kake jagoranci idan za a sallah kai za ka ja duk wanda zai shigo ko da ko aman ƙwar'ani yake don sani ba zai yi azarbabi kawai ya wuce ba sai da izininka wala ya ummannan rajulun rajula fi sultani hakan nan a gidan shi ka ziyarce shi a gidan shi ko da kana da masaniya ko da kana da ilimi shi ne yake da iko yake da haƙƙin ya gabatar da kai kai sallah ba wai za ka ce wannan mu dan bashi ba abin nan ina shiga gaba kan dawo a'a sai ya baka izini yanzu cikin sultan ɗin shi yake wurin da yake da iko shi yake jagoranci shi yake da mulki a wurin a gida hakan nan misali mu zo akwai babban limamin masallacin nan yana wurin in za a yi sallah shi zai yi sallah sultan ɗinki ne idan kuma ya gabatar da wani shi kenan na fata an gane kamar a shagon shi yana da babban shago ko a kasuwa to suna sallah a ciki suna da wurin da aka keɓance don sallah nan ma idan yanzu shi yake da haiki ba ka ba za ka yi ba sai ya gabatar da kai wannan muna karantawa ne domin mu ɗauki fadarasi kada ka ga wani ya jagoranci sallah ka ji zafi dama ba hakkin ba ne na sani in ya sarayar ya miƙa maka biya in bai ba kai ma ka bi sai ka yi haƙuri eh? in bai a ai maganar liman ya gamshe ka shi ba a bar abin a hannun mutane ba domin aka bar a hannun mutane dole sai mutum ya koma menene me yasa limamin bai gamsar da kai ba shin wani abu ne fasinan abu tsakaninka da shi ko wani abu ne da ya shafa addini kaga idan abu ne tsakaninka da shi wannan ka ajiye shi a gefe domin ana magana ne akan addini kuma da yawa so da yawa Najeriya idan ana so mu yana cikin abubuwan da wai ake ladabtar da mutum ce ba zan yi sallah a bayan ka ba akwai littafin da ta Sani da yi magana akan alaƙa shi da شيخ جعفر littafin ayyami ma a jariyatul jilu mufassir tanzil cikin isoshi da yake kawa da lokacin da malam jafar zai tafi jami'a sai bar mishi darasi darussan da yake a wasu masallatai to shi abin da ya daukar wa kanshi ya dau darasi in zai je wurin darasi ba zai je jagoranci sallah a wurin sai dai tura limamin yace saboda al'adan musamman arewacin Najeriya idan mutane wai suna so su huce haushi a kanka ko su yi abin nan su nuna ma rashin damuwa rashin jin daɗi sai a ce ba za a bi ka sallah sai ce to tun da wurma tun da karatu nake zan iya bin wani karatun da ba zai daɗaɗa wani ba to ma ba zan yi limancin ba su ce ba za su bi ni ba dama limamin suke bi koyon nan sai dai ilimi yau da gobe in ana karatu abin yana koyon yewa wanda yake zafin kai ma sai ka gan shi sai ka juya bayan ka sai gaya shi ne a sahun gaba kuma ba wai zuwa aka yi aka wanke ka ba waɗannan abubuwan da ya kyamace ka a kansu daɗin har yanzu dai su kana yin su kuma shi ma ya goya wankan tsarki yana yi kaga kenan wancan hukuma ce dama ya so yi. ba wai addinin ya lura da shi ba so abinda za a lura da shi malam shine shin yana da wasu abubuwa ne da suka shafi addininsa wanda sallar shi ba za ta karɓu ba akwai damuwa a sallar sanan kuma ba ni ne zan tsaya kawai in yi tunani ai wannan abun ba daidai ne a sallar. dole ta hanyar ilimi ake ganowa sai an ilimi za a gane cewa kaza da wani yake ai ba daidai ne bai dace da addini ba da haka bai kamata a bi shi sallah ba kuma ba kowa ba ne zai daura gamar wannan sai malamai malamai kuma bi ma'ana malamai malamai masu tsoron Allah Allah ya samu dace wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani wala na kawo misal an fahimci misalan aiko na rayuwa kasuwa da sauransu sai da wannan bai shafi fa kuma limamin ratibi ba misali limamin ratibi a masallacin nan a shi ne shugaba shi ma wajen ikon shi ne Saka kada ni na zo ganin na iya karatu na iya rerawa shi kuma yana nan yin gwargwado ya iya alamtar kai ba zuwa nasu ne amma shi ne limamin ratibi to a wannan wanda yake shugabanci shi ne ya fi cancanta ba zan shiga in yi sallah ba sai da izinin shi an fahimta saliman daban samun kuma limamin ratibi yana nan daban wurin zaben limami ne za a dubu wa'annan kwalitis ɗin, amma akwai limami a wuri na ratibi tabbatacce ka kaddara bai haddace ma izu biyu ba ko da mai izo tattun ya zo to bin shi zai ba zai ce zai shige jagoranci sallah ba sai da izinin wannan mai izo ne wala ya ummanin rajulun rajula fi sultanihi wala ya ƙwazo fi baitihi ala takrimatihi illa da izini kuma kada ya zauna a gidansa akan wato ma iya cewa fulolin da yake ko kujera don takirima kamar yadda malam ya faɗa a can eh, ko eh, almuradu bis sultan shi mahallu wilayati wurin da yake shugabanci aw almawdi'u ya yahtassu bihi ko kuma wurin da shi yake banci da shi nam wa takrimatihi hiya ma yanfarid bihi min firash wa sarir wa nahwihima shi ne da mutum ya keɓanci da shi na shimfiɗa ko fulan shi ne da yake zama a falon shi ko kuma kujera ce tawa'un ƙaramar kujera ko kuma kujera mai girma ta shugabanci to idan ka shigo falon shi ba za ka zauna mishi a kujerar da yake zama ba wata mata idan ka lura tana da wannan kana shiga falon ta wannan kujerar na eh, gida to kakka zauna kada ka ce wa an raina ka ko kai wanta ne ko wanta ne kai ko kaninta ne ko mahaifinta ne kada ka jira to gidanka ne ai mahaifinta ga gidan can ya je ya iko a can kuma ya zo ya iko a gidan wani gidan yaki ce ya zo mai gida kujerar shi ce wani zai ji zafi kujerar shi ce kowa da irin ɗabi'ar shi to kada ka zauna mishi a kujerar da yake zama ka je ofis ɗin shi akwai kujerar da tashi ce kada ka ce ai wannan tip da taya muke tare ko sai ka zaga ka je ka zauna ko a kasuwa ai a kasuwa zaga akwai inda mai shago yake zama kujerar shi akwai kuma tsawon kujeru duk alaƙa ku kada ka je ka zauna mai akan kujerar shi da izinin shi in ɗan zauna nan abu laifi ka je ka zauna wannan shi ne fa musulunci ya hakuri ne shi yadda yake kada mu ji damuwa a zuciyarmu ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم كم الإمام مسلم يروي جوانا وفي رواية أو رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا شك إن أكثر shekaru aka gabatar da shekaru a wata riwayar aka ce silman silman bi ma'ana islaman wanda ya riga musulunta wanda ya riga musulunta wafi riwayatin ya ƙunmul ƙauma a ƙarfuhun wa a ƙadamuhun tsira a kan wanda yake jagorantar mutane a sallah ne wanda ya fi su karatun littafin Allah wa aqdamuhum qira'atan wanda ya riga su ne bayan sanin sani ga littafin Allah sai kuma wanda ya riga ne wanda ya riga karatu sanin littafin Allah wanda yake biye mishi baya kuma wanda ya riga ne karatu din aqra'uhum likitabi law aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa falyummuhum aqdamuhum hijra idan kun zamto daidai a karatu to wanda za a gabatar shi ne wanda ya riga hijira na riga mun yi magana akan hijira da su fa in kanu fil hijrati sawa'an falyumuhum akbaruhum sinna dan suna daidai sun yi daidai wurin hijira sawa'an hijira daga wurin kafirci zuwa eh, garin musulunci ko kuma daga saba wa Allah zuwa yi wa Allah biyayya to sai a dubuwa ne ne yafi shekaru Allah ya sa mun fahimta sai dai karkashin za mu ga wanda suke da nuskar littafin da nake da ita a hamish mai hashiya ya kawo cewa ƙalar ƙurtubi al'imamun ƙurtubi ya ce تأول أصحاب الحديث بأن الأطرأ في الصدر الأول هو الأفقه malamai sun yi tawili wato sun yi ba da ma'ana sun fassara hadisin cewa abin wanda ake nufi da al'adra wanda ya fi sani na karatu a farkon musulunci huwa shi shine wanda ya fi sanin fitu ya fi sanin littafin Allah din ba wai tsagwara karatu kawai ake nufi ba ba wai yarawan kawai ba yace malamai sun yi wannan tawilin tawili jama'a na sun fahimta ma'ana sun ɗau wannan ma'anar cewa wanda ya fi sani ake nufi li'annahum kanu yatafaqqahuna ma'al qira'a saboda su a wancan lokaci suna sanin hukunce-hukunce tare da karatun kuma kun san haka suke an ɗau aya goma a koyi a fahimci ayar kuma a yi aiki ma da ayoyin kun ga haka suke yi fala yujadu qari'un illa wa huwa faqih can lokacin su ba a samun wani makaranci sai ka same shi ya san me yake karantawa yana da fahimta wa kana min urfihim tasmiyatu fuqaha bil qurra yana daga cikin abu sananne a wurin su al'adar su urfin su idan suka ce alƙurra suna nufin alfukaha za ka ji an ce sahabban sayidina umar wanda suke kewaye da shi alƙurra ne alƙurra ana nufin masana masana eh, alƙur'anin da suna da abin da suka ƙunsa yace wa kad qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam as ala ubay lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da sayyidina bakr siddiq ya gabatar da shi akan ubay kuma ubay dan kaf radiyallahu anhu makaranci ne amma da yake sayyidina bakr siddiq ya fi shi sani fahimtar abin da ake karantawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da shi wannan maganar al zai ce da ce malamai sun fahimta kuma wannan kusan fahimtar mazhabar malikiya kenan cewa wanda ake nufi da al ɗin shi shine al wanda ya san hukunce-hukuncen ibada domin kaje ka kawo wanda ya haddace alkur'anin amma idan sallar ta rikice bai san yaya za a gyara ta ba ya yi ƙari ya yi ragi, sai ga ya ji bum can sai ce astagfirullah astagfirullah assalamu alaikum sai kuma Allahu akbar Allahu wai za a sake sabuwa kaga wanda ya sani shi da zai fita ba zai raka a sallar tarqi'us sala zai gyara ta yana cikinta. ta sa'annan a zo ayi qabli ko ayi badi an fahimta yi kuma wannan maganar tana da wajihi sosai cewa wanda ya san hukunce hukuncen sallah domin a can a zamanin farko suna nufin wanda ya san dokokin sallah duk da cewa wannan za a iya sukar fahimtar da wancan eh, wanda yake jagorantar mutanensa har ma al'arwash take bayyana ke ku limamin kunna to ka iya cewa a cikin sun shine fi sani din shine fi sani da fahimta na wannan hadisi na farko kenan karkashin wannan babi amma idan kuka lura me yasa malam ya kawo wannan hadisi a wannan karkashin babin ai babi ne da ake magana game da girmama malamai da manya da kuma abota falala da gabatar da su a bisa wasunsu nan zuwa aka gabatar kun ga an gera falalarsu an gabatar da mai falala akan wanda ya fi an gabatar da wanda ya falala akan sauran masu falala kuma waɗannan masu falala ɗannan suka lura ai ma abota ilimi ce wanda ya san alƙur'ani ga an gabatar da shi wurin sallah idan an gabatar da shi wurin sallah ai wurin zuka da za a yi shi ne mamin babi aula idan yana da sani sai su a ku dawo gaba wani zo a zauna a gaba addini yana da asali ko da kuwa shi ya je ya kuya a wani wuri babu laifi a gabato da shi din a in kai kai kayi abin da Allah ya ce ne abin da Allah yake so tarbiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine asalin wato dalilin da yasa malam ya kawo wannan hadisi ƙarƙashin bari sauran bayanan da muka yi ta kawo wani malamai eh, domin ƙarin fa'ida ne kuma eh, kamar yadda malamai suka ce limamin ratibi ake magana nan? a limamin da wanda ba na ratibi ba amma limami wanda ne na ratibi ko da ko wanda ya fi shi to shine zai jagoranci mutane lura da abin da yake cikin hadisin wala ya ummanna ar-rajulu rajula fi sultani kuma imamul masjid wanda ne na ratibi ai ne sultan a wurin shine jagora a masallacin da yake sallah har wasu malaman ma sun zage cewa wai idan wani ya zo ya yi sallar jagoranci sallah ba limamin bi ba sai an rama wannan an dan an dan wuce gona da ido ni sallah san menene ai ba shi baya cikin rukunan sallar ko farillanta ko abin nan sai dai shi wanda ya aikata haka laifinsa daban ne ma ita sallah ta inganta وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وانا حديث نبي shi ma an karbo shi ne daga baban mas'ud bata dan amr al-badri yake cewa manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana shafar mu yana shafar kafaɗanmu yamsahu manakibana yamsahu manakibana wa yaqul yana cewa istawu wala takhtalifu istawu wala takhtalifu ku daidaita kada ku saba ku daidaita kada ku saba qulubukum sai zuciyoyinku wato su tattafa, su rarrabu sakamakon rashin daidaita sahun nan da kuke yi liyalini liyalini minkum ulul ahlami wan nuha wato ma'abota hankali ma'abo balagaggu wanda suka balaga suke da hankali su kasance a bayana su kasance a bayana ku lura nan ne mahallin shahidin kun wanda suka zamto baligai ne ko masu hankali ne su ne za su kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunhum sa'atan wanda suke biye musu baya ganin ana sanya mutane a matsayinsu falala bayan falala ganin an gabatar da ma'abota falala akan waɗanda ba su kai su falala ba sun mallabi na ilonahun sa'anan wanda suke biye musu sa'anan waɗanda suke biye musu a wannan hadisin shi ma akwai gabatar da wanda ya falala a wurin limanci saboda shi ne ya fi cancanta musamman a lamarin sallah a tsawon gaba liman zai iya samun rafkan nuwa idan ba ma'abota sani ba ne ba ma'abota falala ba ne idan ya janyo wani shi alwalashi ta warware ko ya samu uziri? idan ba ma'abocin sani ba ne in ya yi haƙuri ma ya amsa ya shiga la'allafe ya sake kuma kwaɓa sallar kuma a kasa gyara ka gani abin da ya fi dacewa a sa ma abota falala masana idan ta rikice liman ya fita ya janyo wanda suke bayan shi domin wani bai sani ba ma in ya ga liman ya miƙa hannu sai ya zane ke kuma ko kuma wani ma jahilci zai ce menai ne ne wani zai iya faɗin haka kada ku yi mamaki idan kuma aka je aka sa ƙananan yara wanda ba san yaya sallah take ba ƙunganan ma akwai matsala to aka gabatar da ma'abota falala a gabatar da ma'abota falala shi ne malam ya ce uh, ulul ahlam humul balighun waƙila ahlul hilmi wal fadl wasu malamai suka ce baligai ake nufi wasu kuma suka ce ma'abota haƙuri da juriya da yafiya da kau da kai da ma'abota falala kuma wacce falala ce ta wuce fallar kasan addini kai aiki da shi a wannan ita ce kan gaba duwan wanda kaga Allah ya hore mai sani da addini kuma yana ganin kasawar hakan cewa Allah bai mai falala ba to yana cikin jarrabawa zuciya yana cikin jarrabawa dai Allah zai sanar da kai addini da fahimtar addini kuma kana kan addinin amma ka dinga ganin cewa Allah ya bakka a baya to kana cikin jarrabawa ta zuciya babbar musiba kuwa to waɗannan su ne ulul ahlam ko da kuma idan liman ya yi wani kuskure za ka ga su dai za su faɗakar da shi subhanallah in ya maimaita ya maimaita ma in su suna da sani za su iya ce mai sallan nan fa ba ta cika ba idan ya ƙi ganiya da subhanallah ɗin domin ana akan yi magana a sallah domin gyaran sallah cikin abubuwan da suke lalata sallah ba ana cewa magana ba amma magana li ghairi islahi salah in ba wai wurin gyaran sallah bane yazo kawai yana sallah wannan bi kayan da muka siya wannan lokacin ba yayi tsada ba a ganin ya lalata sallah ko amma liman yayi gaba yayi baya kuma na gaban ma wasu rikice kai kana da yakinin cewa ba wannan raka'a ta biyar liman ya tafi sauran kuma jirrab kalmuwa ta same su kana da yaƙini ko kuna da yaƙini kaga za a tafi eh, sallar nan famar da ta ta biyar maka tafi filima dole zai koma ya zauna kaga nan magana mutum ya amma magana ce ta gyaran sallah ba ta lalata sallah to wani idan aka yi wannan sai ta yau ma magana wani ya tsaye a sallah ba ƙarshen duniya ya ba abin da zai magance wannan sai neman ilimi ne karatu ne zai magance irin waɗannan abubuwa Allah ya samu dace na ganin sauran darussa da suke cikin hadisin za mu dasa aya eh za mu dasa aya tun da mun karanta hadisi na 348 da hadisi na 349 hadisai biyu karkashin wannan babi da riwayoyinsu Eh, abinda muka karanta ya zanto daidai Allah ya tara mu alada abinda muka yi na kurakurai Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu sannan mu dage ga shi muna cikin wannan wata mai alfarma na eh, shahrullahi muharram eh, babu wani abu da ya zo na dalili da yake nuna sabuwar shekara ga wata ibada ta musamman da za a yi shigan shekara ko fitar shekara amma dai wannan shekara tana da ko wannan wata yana cikin watanni masu falala watanni guda hudun nan da suke da alfarma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mabibicin azumi bayan ramadan shine azumtar wannan wata na al-muharram za ka kada ka bari watan ya wuce ba tare da ka dan amfana da wasu kwanaki da kai azumi ba ba tsayar ba amma dai musamman in ma baka samu kai sauran ba to ashura na zuwa kuma wannan ranar ashura mun ta rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin fir'auna eh, abinda muka sani kenan kawai tabbatacce na addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya samu Yahudawa suna azumtar wannan rana ta goma ya tambaya ya tambaya menene wannan ranar da ake eh, suke azumta suka ce ai wannan rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa daga Fir'auna ko abokan gabansu shi yasa annabi Musa ya azumci wannan rana ta goma yana ne gode ma Allah ku lura da wannan magana shukran lillah sai annabi sallallahu ya ce shi ya fi cancanta da annabi Musa sama da su domin shi ya yarda da abin da annabi Musa aka aiko shi da shi kuma ya yi imani da abin da Allah ya aiko shi da shi amma su sun yi imani da abin da Allah ya aiko annabi Musa sun cakuda shi sun canja shi kuma sun ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi shi ya fi cancanta da annabi musa sai ya azumci ranar goma ya ce ma idan shekara ta kewayo zai azumci tara da goma domin ya saba wa yahudawa shekara kuma ta kewayo yana duniya ba don haka abin da yake dace shine mutum ya azumci ranar tara tasuwa da kuma goma matakai uku ne kamar da imamu ahmad ya ambato na azumtar wannan eh, rana akwai martaba ta farko shi ne mutum ya azumci tara da goma martaba ta biyu ya azumci goma da sha ɗaya martaba ta uku ya azumci ranar goma kawai amma wanda aka fi so ka azumci tara da goma in baka samu dama wata kai goma da sha ɗaya kayi ka saba wa yahudu in baka samu damar yi ba sai na ranar goma kawai shi ma dai ka aikata alkhairi don haka mai sa a zuciyarmu za mu azanci wannan duk wani abu da aka zo da shi bayi da dalili kada ma mu rungume shi kuma wani babban darasi da nake so mu lura da shi a wannan kisar idan Allah ya yi wa mutum falala gode wa wannan falalar shi ne kai wa Allah biyayya kamar da'a ba ka saba mishi kun gani annabi Musa wanda irin abu ne ba su gani ba fir'auna ya kashe ya yi kama karyan ya mayi da Allah ya ce shi ne ma Allah amma yayin da Allah ya kubutar da annabi Musa me yi? godewa Allah yayi gode ma Allah da ya me yi? azumi ibada amma yanzu kai ne Allah ya hore maka za ka yi aure wani tun kafin auren ma ya fara baɗala ya ɗaukar ya lalata ta ya ɗauken ya tafi da ita sa'annan ranar auren ma maimakon ya shirya abin da zai nuna ya gode wa Allah sai ya shirya wata baɗala a dalilin auren shi za a lalata ƴarwa ne za a lalata tarbiyyar suwa ne don Allah akwai gode wa Allah a wannan shi yasa za ka ga ana ta haifan tambaɗaɗɗu za a ga an yi auren duk ya haifi ya'yan duk lalatattu shi ma kuma yana ta shiga cikin kunci ana magana ce an sa mai hannu bayan kai ka sa makarta hannu tun kafin auren ana gode wa Allah ne ta hanyar yi wa Allah ɗa'a. da yawa yanzu suna nan suna so su auren Allah bai ba su sarari ba a kowanne ina jin duk sati sai ya kira ni cewa shekaru shi suna jin yanzu arba'in da takwas sai ya nan tara abin da za a yi auren ko jarin ya zo sai Allah ya kawo jarrabawa sai ka nemi abin ka rasa kuma yana ta kokari ne domin ya bai wa kanshi kariya kai ya fada zina na ce ka haƙuri Allah yana nan tare da kai lokacin ne bai ba kai ne za ka yi kamar abin ya yi tsawo amma lokacin da Allah zai fitar da kai daga wannan kanyi za ka yi mamaki zai shiga tarihi ai zai kai irin na annabi musa alaihi salatu wasalam to ga masu wannan tsananin ba su samu daman yin auren ba ba su samu jari ba kai Allah ya baka jari ya baka gida ka gina ya baka abin hawa an zo za a aure ka rasa ne za ka gode wa Allah da shi sai ka haɗa baɗala a lalata 'ya'yan wasu da kai kuma an yi wannan fa abin kana nan da misho, ana rubuta maka an sanna fil islam sunnatan sayya fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha an yi lalata da ƴarwa ne an yi zina da yarwa ne an ba ta kuɗi an lalata mata tarbiyya wani sun zo sun yi shaye-shaye duk kana da kamishu kana kwance a gadonka a gidan da ka gina amma wayancan ana tara maka zunubi don haka ‘yan uwa gode wa ni'imar Allah da ya kawo mu wannan sabuwar shekara ta hijira shine murungumi yi wa Allah ɗa'a murungumi wa Allah biyayya sai ga ni'ima tana wanzuwa sannan wannan kunci da muke ciki da kuma hauhawar kayan masarufi da wahala ta rayuwa sai ga Allah ya ya'yi mana muna roƙon Allah da sunayen kyawa da sifofin shi madaukaka Allah ya ya'yi mana damuwoyin da suke eh, da baibaye da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da lafiya A ‘yan mu da jari ya karye Allah ya maida musu da sabon jari wanda suke da shi Allah ya rika musu masu neman aiki Allah ya hore musu da aikin yi wanda suke da aikin yi Allah ya rika musu jami'an tsaron da suke jagorancin tsaro a wannan